إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yawa masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta banferai yau muna juma'a 30 ko 29 ko 1 ga wata na hudu ko 30 ga wata na uku hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1443 yayi daidai da biyar ga wata na 11 miladiyar ta isa alaihi salam shekara ta 2021 yan uwa barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku satin da ya gabata ba a samu gabatar da karatu ba dalili kuma an samu rasuwa nan ga wannan kafa wata ijiri da allah ya mata rasuwa to muna amfani da wannan dama muna mika mu ga iyalan wannan margayiya da abokan aikinta da fatan allah shi mata gafara ya sa kwanciya huta waje amin amin yan uwa karatu na karshe da malai gabatar an yi karatu kan al'ijiram an yi al'ijiram yau za a tashi ma al'ijiram na biyu kenan insha Allah ta'ala akar makallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda muka sani dukkan ran juma'a daga karfe tara zuwa goma in Allah ya bamu iko ya bamu dama muna halartowa a nan don yi makawunan mu nasiha gaba ɗaya na'am to madalla kamar haka kuma wannan satin Allah ya ba mu iko don mu zo mu gabatar da karatu Eh, wancan sati kafin wato da ya gabata ba mu samu damar da yin karatu ba kamar yadda alaramma isa ya faɗa wannan haka ne saboda uzuri da aka samu ɗaya daga cikin masu aiki daga wannan gidan rediyo da tv cikin 'yan jarida allah ya mata rasuwa na'am muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan musulmi amin akwai kuma wani dan uwa shi ma ɗalibi mai ƙoƙari ƙwazo da awa da kuma karantarwa shi ma wani matashin yaro mai ƙoƙari wallahi ana kiransa lukman Ah, allah ya masa rasuwa shi ma jiya aka yi aikinsa Allahu akwai kuma shi ma wani dan uwa malam abdulkadir shi shi wannan malam lukman yana nan a nan niyami duk da yake ya taɓa zama a kwanni shi kuma wancan malam abdulkadir shi ma wani malami ne mai karantarwa shi ma ya haɗu da ajalinsa da tare da matarsa suna saman mashin mota ta kaɓe su Allahu.
to don haka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu gaba ɗaya amin allah kuma ya gafarta ma musulmai gaba ɗaya da magabata amin mu kuma da muka yi saura cikin wannan sararin iskan na duniya mai cike da rikici Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani Amin.
Allah ya samu yi kyakkyawan karko Allah kuma ya tsare mu na bayan mu da za ta zo saboda in mun wuce za mu bar baya za mu abin da muke gani na tayar mu da hankali to ina ga bayan mu da za ta zo Allah ya ba su kariya gaba daya amin amin to eh maudu'in mu na yau maudu'i ne wanda tabi'a ne an gane ko Na'am.
wato kenan pursuivre ne za mu yi pursuit kenan na'am wato za a ci gaba ne an ne ma'ana mun tattauna akan tare da Sheikh Muhammad Sani shi ma ya yi balaguro muna fatan Allah ya kiyaye hanya mun tattauna ne akan al-ishra to da muka ɗauko wannan maudu'i mun tattauna mun kakkasa wannan maudu'i kusan gida nawa to amma sai zamanto saboda hali na lokaci da karatu kawai maudu'in ya ƙi karewa kenan muna tunanin sai a maida shi yanzu na biyu domin mun ɗauko ma'ana ta al-ijram wanda duk saurari karatu wancan sati kafin na wannan kafin wannan da ba ai karatu ba ya ji an ɗauko kalma ta al-ijram an yi bayanin ta a larabce sannan kuma aka zo aka yi ta'arifin ta a shari'a to daga nan sai lokaci ya muna halinsa don sharhin ta'arifi shi ya canye lokaci to a yau za mu dan yi bita kaɗan mu faɗi kalimar saboda wanda bai saurari karatun ba na biyu za mu ɗauko bita ta'arifi saboda shi ta'arifin shi ma karatu ne wani ba zai samu karatun na farko ba kilan to kaga in ya samu na biyu din zai iya samun ababen da za su taimaka mai don ya fahimci karatu sai abu na uku in Allah ya bada iko za mu tattauna ne akan nau'ukansa na uka na al'isram kinan in akwai rayuwa tana yiwuwa sati na gaba mu dakatar da karatun akan haka sai a ɗauki al'isram na uku a yi bayanin dalilai al'asbab al-dakhiliya da al-kharijiyya da al-hulul an gane ko al-hulul to waɗanda su dai insha Allah za mu tattauna akan su yanzu sai mu ɗauki lokutan mu ta farko kalima ta al-ijram muka ce ta samo asali daga ajrama yujrimu ijraman idar takaba jarimatan wato ya aikata banna ya yi aika aika in ji malam bahaushe amma wani lokaci laraba suna cewa jarama ya jirimu kenan fa'ala ya fi'ilu wala ya jiri mannakum shana'anu qaumin ya jiri wato fa'ala ya fi'ilu ne ma'ana nan wala ya jiri mannakum shana'anu qaumin kada kyamar waɗansu mutane ta ɗauke ku an gane ko ala an ta'ala Allah ta'adilu ta sakar ku musu adalci an gane ko ko wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu kada wato kyamar waɗansu mutane ta gadar muku saboda ba ku a ƙaunarsu ku zamanto za ta sa ku aikata ta'addanci kaga shi musulunci bai yadda ba ma ka je ka aikata ta'addanci amma sai aka ɗauko wannan riga aka sanya ma musulunci Allah ya muna mai kyau to a gurguje kenan wannan fi'ili kenan yana da siga guda biyu akwai thulathi akwai ruba'i ma'ana akwai mai harafi uku akwai mai harafi hudu a larabci to bayan wannan sai mu zo a jarima a fahimtar tunda muna magana ne akan laifi aikata laifi to mun san a duniya akwai dokoki guda biyu doka ta Allah subhanahu wa ta'ala sauran kuma duk dokoki na dan adam ko da a wace ƙasa an ka same su ko a wani zamani an ka same su ko a wani tsari an ka same su doka ce ta dan adam kenan yanzu ta wannan taksimin ne zamu raba su idan muka zo a taksim na dan adam wajen jarima masana suna da bincike kan aikata laifuffuka shine ake kira criminality ko kuma criminality an gane ko in muka diba cikin da'iratul ma'arif da'iratul ma'arif littafi ne wanda ake yi kamar babban littafi suna kiransa da faransanci encyclopedia da english suna kiran shi encyclopedia kamar babban littafi ne wanda zai tattaro abubuwa da dama ko kan abubuwa daban-daban ko kan ku wani ilimi daban shi ake kira almausuwa ina fata an fahimta to da'iratul ma'arif sun kawo ta'arifi Muhammad Farid an gane ko sun kawo ta'arifi na jarima ya za'i a gane jarima sai yake cewa a cikin wannan littafi ko suke cewa tunda galibi zaka iske wannan littafai mutum guda yake jagoranta amma mutum guda zai wani littafi ba suke cewa alladhi yuhawilu an yada'a yaharu alladhi yuhawilu an yada'a haddan qati'an mani'an lil jarima duk mutumin da yake son ya aza definition ta'arifi yi bayanin me ake nufi da jarima ya to zai dimauce ya haru zai dimauce in dai yana son ya aza ta'arifi haddan ta'arifi qati'an mani'an ya an ce qati'an wanda ai yanke mani'an wanda ya hana wani abu wanda ba jarima ya shigo ciki ba mi yasa domin mi yajma'u alaihi yajma'u nasu alaihi kafatan wanda mutane za su ittifaki akan shi suke cewa ko yake cewa faqad faqad ikhtala faqad ikhtalafat madhahibun nas fi tahdidiha fi kulli zamanin wa makan mutane sun yi sabani wajen tantance menene ake nufi da laifi fi kulli zamanin wa makan a cikin kowane zamani sannan kuma a cikin kowane lokaci yace ikhtilafan lam lam yu'had lahu mathilun fi siwaha min al-masail sabani na wanda ba a saba ganin shi ba a cikin wata mas'ala ta ilimi an gane ko cikin irin mas'ala ta jarima sai ce fal jara'im nisbiyatun mahda su al jara'im laifuffuka nisbiyatun abubuwa ne waɗanda nisbi ne su wato sun bambanta ta fuskar mahangan mutane saboda sabanin culture na mutane culture kenan sabanin wato addinin su sabanin ci gaban su sabanin abubuwa da dama to shike sa dokoki sai su canza na'am kuma abinda wani yake gani ba daidai ba wani sai ya gansa daidai sabanin ma son ran mutane shi ma yana da tasiri da sabanin zamani da karatun mutane da wayewarsu gaskiya idan muka diba kuma Muhammad Shafiq shi ma a cikin Al-Mawsu Al-Muyassara wadda ta uh, mu'assasat Franklin sun kawo nasu ta'rifi na jarima bi ake nufi da jarima suke cewa kharqun lil qawa'idi al-ijtima'iyya mutun ya taka dokokin zamantakewa na fata an fahimce ni Na'am.
wa fi'lun yu'addu yu'addu darran bil jama'a ko lil jama'a yin aikata aiki ne wanda ke cutar da sauran mutane shi ake kira jarima amma yace wal ikhtilaf al hadarat saboda sabanin al hadarat wato an ce al hadarat ana nufin kamar wayewa wadda mutane suke da ita an gane ko to wannan والاختلاف الحضارات في التنظيم والقيم سابانين واي والمتاني da dokokin mutane في التنظيم wajen tsare-tsare والقيم da ɗabi'o'insu yakhtalifu ma yu'addu wato jurman na ake samun sabani akan mi ake nufi da wato eh, jurm abin da yake matsayin laifi ko jarman ina fata an fahimci jarman ya zama to mi ake nufi da laifi aljurmu ko aljarm an gane ko na'am mato ma'ana saboda sabanin hankulan mutane sabanin aqida su sabanin ilimin su sabanin yankin da suke sabanin kaza shi yasa ba wanda zai iya aza dokar da za ta dace da kowa in ba Allah ba don shi ya san kowa shi ya san ɗabi'ar kowa shi ya halici kowa shi ya halici duniyar shi ya san duka zamunnan da za a yi shi yasa shari'a ta Allah ita ba yadda za a yi kaji an ce an canza ta constitution duniya tun da an ka aza duniya canza constitution da aka yi amma ƙur'ani da kake gani har yanzu shi na nan ba a taɓa canza shi ba Allah ya kyauta amin to sai mu zo zuwa ga tarifi na shari'a kaga nan masana ne na shari'a suke cewa ba a iya samu su a wajen su ba a iya samun definition tabbatatta amma in ka zo cikin shari'ar musulunci sai ka iske malami guda zai yin tarifin jarima imamul mawardi a shafi'i ɗaya ne daga cikin malaman shafi'iyya tarifi guda za mu kawo babban malami ne yana da littafi adabud duniya wa din wannan littafin yana da kyau cikin ilimin adab ɗalibin ilimi ya karance shi sannan yana da littafi alhawi fi fi fiqh shafi'iyya wato littafi ne wanda yake ya kai kusan mujalladi 40 cikin fiqh na shafi'iyya imamul mawardi yake cewa abinda ake nufi da jarima mahzuratun shar'iyya abu ne wanda an ka hana shi mun ce mahzurat da za'un ne ba da zalun ba Na'am.
an gane ko mahzurat da za'un ko zodi shine abin da shari'a ta hana an ce mahzurat da zalun ana nufin abin da wato ake jin tsoro alhazar shine tsoro an gane ko alhazuru da za'un shine hani abinda an ka hana to kaga in ba a san eh, kalima ba ma ko wajen fassara ta sai a samu matsala almuhimmu mahzuratun shar'iyya ababe ne waɗanda shari'a ta hana shari'a ta hana su kwata kwata yace zajar zajar Allahu anha Allah ya hana su an gane ko kuma ya kamar ya tsawata ka a yi su bari mu yi fassara da wani bai gane ba bi haddin ya aza haddi ya ce in an yi kaza to hukuncin shi kaza au ta'zir ko ko tsoratarwa ma'ana eh, akwai abin da za a ce a yi ma mutum haddi shi ta'ziri shine abu ne wanda an bar shi zuwa ga hannun mai shari'a ya dubi me ya kamata ya aza na'am misali yaro karami sai ya aikata wani abu wanda bai dace ba to kaga bai kai taklifi ba to sai a ce an bar abin wannan abin ga hannun shugaba ko alkali ya ga mi ya kamata ya yi na'am game da shi ina fata ana fahimta to shi ake kira ta'zir Mm.
to kaga duk abin da shari'a ta hana to wanda yana daga cikin jarima sawa'an abin da anka hana ni cikin aqida sawa'an abin da anka hana ni cikin ibada sawa'an abin da anka hana ni cikin dabi'o'i shikenan kaga ashe shari'a ta Allah ita kadai ce ga iya zakkuwa ta aza dokar da za ta dacewa da kowa gaskiya ina fata an fahimci ni to madalla a nan kafin mu eh, shiga cikin na'u'uka ya kamata mu ba da tarihin ta'addanci tarihin keta hurumi na shari'a shin wai menene tarihinsa asalinsa saboda abu ne mai muhimmanci amma ba kowa zaka ga yana tatsarruki ba zuwa ga wannan mas'ala shi Allah subhanahu wata'ala kafin ya halicci dan adam akwai wani abu wanda ke bada labarin ta'addancin dan adam kafin dan adam ya zo duniya a cikin suratul baqara ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah ya ce mala'iku wa izkala rabbuka Allah ya ce ka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna ma mutanen ka ko ka ambata musu lokacin da ubangiji ka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa kalima ta khalifa malamai sun yi sabani shin fa'ilun ne domin fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ko fa'ilun ne bi ma'ana makhluf in an ce khalifa khalafa ya khlufu shi ne maiwa shin khalifa ana nufin wanda za a maye mashi yana mutuwa wani na maye wani shi na sai zama to maf'ulun ne makhluf domin fa'ilun na ibnu kathir ya rinjayar da wannan ma'ana na cewa fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul domin Allah ya ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Allah sun ya ko suna mai ba wasu wasu daga cikin malamai suka ce khalifun ne bi ma'ana khalif shine wanda zai maiwa a bisa doron kasa an gane ko ya zan khalifa na Allah to sai waɗansu malamai suka ce a ba a cewa Allah na da khalifa domin khalifa shine wanda zai mai maka bayan babu kana shi ko Allah ko da yaushe yana nan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut al-sheikh Abdul Qadir Shaibatul Hamdi ya tafi akan wannan kuma annabi Musa lokacin da ya tafi ya ce ma dan uwansa wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi ka zaman to khalifa ta a bayana ala ayyati hal malamai suke cewa babu matsala dan an ce khalifa na Allah domin mi Sheikh Ibn Uthaymeen shi ce babu babu matsala don an san Allah baya mutuwa to ya an ce Allah ya sanya khalifa an san ba mutuwa yi ba mi yake tabbatar da wannan shine cewa a cikin suratu Sa'ad Allah ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ce mu mun ka sanya ka zan khalifa kenan khalifa ne na Allah wannan babu matsala don an san Allah baya mutuwa kenan su sun kalli halin akida ne kamar sun so su kamanta wato Allah da bayi tun da kai ba a cewa kana da khalifa sai bayan babu kana to shi ko Allah ai wannan ba ta tabbatuwa gare shi dan haka babu wani problem ala ayyati hal dai dan adam sashen shi na maye masashi sannan kuma dan adam khalifa ne na Allah a bayan kasa babu wani problem Allah ne ya sanya shi khalifa a bayan kasa kenan duka kira ma'anonin ba su cin karo da juna qalu ataj'alu fiha sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha yanzu zaka sanya a cikin kasa man yufsidu fiha wanda zai yi banna a bayan ƙasa wa yasfiku dima kuma ya zubar da jini ashe kahin dan adam ya zo bisa doron ƙasa an san da zai yi banna a bayan ƙasa yufsidu fiha zai yi banna wa yasfiku dima sannan zai zubar da jini wannan shine krim kenan krim krim da kake ji ana faɗi domin alfasadu fil ardi shine criminality mun fahimci wannan to ta ina mala'iku suka samu wannan labari malamai sun tattauna sun yi maganganu daban-daban ka duba duk cikin tafsirai da ka sani ya aka yi mala'iku suka san dan adam yanzu zai banna a bayan kasa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa akwai halitta da ake kawo Allah ya kawo ba bisa doron kasa irin su Banu Jan sun zo sun yi banna a bayan kasa Allah ya abin da ya halakar da saura aka koro aka kama mala'iku suka kori saura suka koma bayan duwatsu sannan sai mala'iku da Allah ce zai halicci dan adam sai suka yi tunanin irin abin da waɗancan suka yi Banu Jan shi ne dan adam yazo zai aikata to waɗannan kuma abubuwa da suke suna buƙatar sai an samu dalili ingantacce waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a da Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ne sanar da su cewa wannan khalifa za ta yi banna a bayan ƙasa shi yasa suka yi wannan tambaya waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda ya ce zan sanya khalifa bayan ƙasa mai yin hukunci to shi ko ba a cewa ai hukunci sai an yi mi sai an yi rikici ko ba haka ba yanzu ana cewa ai mutum hukunci tsakanin shi da wani rigima ba ta tashi ba don me aka yi kotu to da an ce za a yi kotu ai an san ku sai an yi tashi hankali ala ayyati hal waɗansu malamai sun tafi akan haka kadiba cikin tafsirai da dama zaka ga maganganun da malamai suka kawo wallahu ta'ala alam ala ayyati hal dai su dai mala'iku sun faɗi wannan kaga ashe wannan ya nuna ashe dan adam zai yi banna a bayan ƙasa an gane ko to tarihi yanzu bayan wagga ta abku sai mi sai mu zo zuwa ga jarima ta farko krim na farko da aka fara yi a duniya a tarihance ya kamata mu san shi shine krim kin nan abinda ko mala'iku suka yi mamakin nan kuma sun san zai zartu shi ko ya kasance ɗaya daga cikin ayyan annabi adam guda kashe guda suratul ma'ida ta kawo wannan واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ayoyi ne cikin suratul ma'ida babu lokacin da duk zamu ce mu dauke su ɗaya bayan ɗaya sai mun fassara su amma dai ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu ɗaya ya kashe ɗaya na'am
a shekirim na farko da aka fara yi a duniya kenan to wannan yake nuna ɗabi'a ta ɗan adam ashe mala'iku sun ce a ta ji alufiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ashe ɗabi'a ta ɗan adam shine karkata zuwa ga ɓanna karkata zuwa ga mi banna zuwa ga ɓanna domin mi domin sifofin ɗan adam yadda sai ɗan yake tunzura shi ɗan adam ya fi son sharri bisa ga alkhairi kaga kallon kwallo idan mutum ya zo kallon kwallo bai sallah shi na da daɗi ga ɗan adam na'am amma idan mutum ya shekara dubu ɗari biyar yana kallon kwallo wani diploma zai samu ko guda certificate akwai ko guda babu dan adam kuma yana son wannan a zamana fada ana shan shisha ba a sallah hasara ce ko ba hasara ba Babba ma.
dan adam yana son wannan na'am yin zina bala'i ne ko ba bala'i bane dan adam yana son wannan na'am ina fata ana fahimta ta shirka ba ta da kyau amma dan adam yana son yayi shirka ya hallaka wani ya haukatar da wani ya kashe wani ko ba haka nan bane na'am ka gani dan adam yana son sharri shi yasa in ka dibi sifofin dan adam a cikin alqur'ani zaka yi mamaki innahu kana zaluman jahula na'am ko ba haka ba Mm.
innal insana la zalumun kaffar Mm.
ko ba haka ba na'am wa kana al insanu ajula na'am wa yad'u al insanu bi sharri du'aahu bil khair gaskiya in ka dibi dan adam yana karkata zuwa ga sharri in babu aqida ingantatta babu shari'a ingantatta dan adam sai ka iske yana kai karkatuwa zuwa ga sharri shi yasa kada kai mamakin turawa yanzu da suke abkawa cikin sharruka da dama mamaki in in ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai babu imani na'am babu addini to ɗan adam sai ya zama to dabba ma ta fi shi saboda abin da zai haifas a wani lokaci har shi sai ya halaka ciki
to to makaman nukiliya da an kai a yanzu an ka aje a duniya ha, ma- idan aka tada su gaba ɗaya duniya tashi za ta yi eh to bari mu bada misali ka san wani yana iya yana iya kawo shakka ko to makamman da aka yi na nukiliya a yanzu na'am su waɗanda sun ka yi su suka ce ya kamata su rage su
wurin suka kera su wanda suka kera su ai ana ji a BBC a gidan rajin suna cewa a'a ya kamata ni in kawo kaza kai ka kawo kaza a rage halalata a lalata su a to kenan har sun yi ma duniya yawa fa idan aka samu kaddara fa suka tashi ba ma ban man zahiye musu yawa ba ai kontrolin su da kyau ba ko kaddara ta tashi wani an kaɓa ta mai da cikin masu aiki wannan wannan wurin ya zo ya kyasta a shana kuma ce ya saki bom guda sun kai bal kaka za a yi kaka sai duniya ta tashi gaskiya to dan adam ya yi abin da zai hallaka duniya eh kana cewa kuma suna da tunani sun san abin da suka yi to Allah ya kyauta amin amin to wannan da kenan dan adam yana da karkata zuwa ga banna wannan dabi'a ce shi yasa wani sha'iri yake cewa alkhairu fin nasi masnu'un idha jubiru washarru fin nasi la yafna wa in muni'u alkhairu fin nas shi alkhairi a cikin mutane masnu'un idha jubiru suna aikata shi ne idan an cilasta su in kaga mutum na sallah sai an cilasta shi sai in ya saba take zuwa mai kyau in kaga mutum na zuwa makaranta sai an cilastar da shi sai in ya kama karatun da kyau sannan yake eh, eh, rikewa in kaga mutum na karkata zuwa ga alkhairi wani lokaci sai an cilastar da shi shi yasa kake ganin yanzu a kasashen mu na Afirka da kasashen mu na eh, musulmi abinda zai amfane mu sai an cilastar da mu abin da zai amfani mu abin da ya kamata a ce mun aikata to amma sai ka iske in dai ba an kawo jandarma da kulki ba an kawo polis da kulki ba aikata an gane an kawo soja da bindiga in dai ba an yi haka ba sai ga mutane abin da ma bai amfani su ba su yi ba su yi gaskiya duk wanda ya san zamanin lokutan da sun ka wuce ya san akwai gona gona na gwamnati a zamanin kunce motoci na ga yawo ya iske katta masu zaman kaddara kattan kaddara sai a kwasa a yi gona gwamnati da su sai suka koma lafiya suka yi sikwancin su sai dai ko ka zauna cikin gida amma in ka ce za ka yi to ka yi zaman banza za a sai da kai dan adam cikin ɗabi'a shirar gona bai son aiki in ba wanda ya san ciwon kanshi ba shi ko zaman banza shi ka saka ka zan tambadadde Gaskiya.
baka amfani kanka ba kuma karshe ka cuta ma kanka ka cuta ma al'umma shi yasa ba kowa ke son yin aiki ba shi ko wato aikin dole sai da shi don mi don in ba a yi shi ba banna za a yi gaskiya Allah ya kyauta amin to eh, don haka eh, wa sharru fin nasi la yafna wa in muni in ji sha'ir sharri bai karewa cikin mutane ko da ana hana su zagin mutane cin mutuncin mutane kashe-kashen mutane zaluntar mutane an gane ko gigara da mutane kokarin shirya ma mutane zagon kasa munafinci akwai mutanen da munafinci suke rayuwa da shi suke ci mutumin da zaka iske bai da aiki munafinci da shi yake biyan kuɗin haya in ma bai- bai bai abin ga da shi yake sayan abin da zai hau da shi yake ci da iyalinsa saboda mi saboda zai zo nan ya kai magana wani a bashi jika biyar ya kai magana wani a bashi jika biyar ya kai magana wani a bashi jika kaza ya kai magana wani a bashi jika kaza saboda shi da munafinci ne yake rayuwa wa sharru fin nasi la yafna wa in muni ana ta wa'azi da safe da rana da daddare tv radio masallacin juma'a masallacin unguwa ko ina wa'azi ake yi amma la yafna wa in muni mutane ba sa barin sharri ko da ana cewa a bari kaga akwai matsala babba to Allah ya muna mai kyau amin to yanzu a gurguje saboda lokacin namu bai da yawa kuma shimfiɗar ta ɗansu ta yi tsawo shine za mu ɗauko waɗansu fannunnuka waɗanda akwai criminality cikinsu daban-daban na'am wannan kuma kafin mu shiga na'am ba mun ce dukkan mutanen da suke akan wannan ba suna aikata wannan wannan bayani ne kuma ba mu faɗi wani ba an gane ko za mu faɗi ayyukan ne saboda kuma ana aikata su na'am za mu yi ƙoƙari mu gani mu taɓo criminality wadda take da alaƙa da addini na'am an gane ko na'am al-ijramu bismi din ko al-ijramu dini na'am sannan kuma mu taɓo al-ijram as-siyasi na'am sannan al-iqtisadi na'am sannan al-ijtima'i na'am sannan al-jughafi na'am sannan al-siyasi eh, al-jughafi at-tarihi to ina fata an fahimci sannan mu dauko as-sihhi na'am an gane ko sannan mu dauko al-qada'i sannan mu dauko al-amni sannan mu dauko al-watani ko bismil watan na'am akaram waɗanga ga su nan na zano ya kusan ban san ko lokaci na bada dama ba sai mu fara da na farko al-ijram bis addini na'am tun duniya ta jima ana banna da sunan addini malaman ahlul kitabi sun ɓoye ma mutanen su gaskiya na'am saboda mi saboda mi saboda samun bukatocin su na kuɗi da suka samu na rashawa kuma saboda son su kare masu mulkin zamanin su wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun shi yasa ana ijram ko a yi ma addini da kanshi a laƙa mishi abin da ba shi ba ko a shigo cikin addini a yi shiga burtu a aikata ɓanna to wannan kuma yana da yawa don shi kaɗai sai ya canja karatun nan gaba ɗaya in muka ci za mu ɗauke shi mai yawa amma misali zan ba da waɗansu misalai malami mai roƙon Allah ai Allah ya ce a roƙe shi ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai da sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce a roƙe shi na'am in ba mu shakkan wannan to amma sai a samu wani mallami ya ce shi yana roƙon Allah an gane ko amma cikin roƙon Allah nan nashi wani mutum ya zo an ba shi matsayi a gwamnati ko wani irin matsayi ne dukiya ga ta mai yawa sai ya ɗebo miliyan goma nashi to tun da wanga karami na wani ya ɗebo miliyan ɗari wani ya ɗebo miliyar guda wani ya ɗibi miliyar goma ya watsa cikin kwantakin shi aji maka ne Allah ɗaya sa abin da an ka ɗauka to to sai an ka zo za a kama mutumin ga aka shi kotu a yi mai shari'a cewa ya yi baba kere da duki al'umma na'am sai an ka ce to ya akwai wani mallami wanda ya iya aiki to idan aka gaya mishi akwai abin da zai yi zai yi wadda shari'an nan za ta mutuwa sai lahira ina fata an fahimci sai lahira to kaga wannan yanzu da sunan addini na amma mi an ka yi wannan krim ce sa sai yan krim babban krim ne babban krim ne malamin da zai yin abin da ba a tada shari'a sai gama Allah yanzu wanga mallami na mai tsoron Allah ba a- to kaga kuma yanzu da yawan waɗanda ake son a ce suna za su shiga ba wajen gaban abun ga wai waɗanda su ne wanda da suna addini bal ma wani lokaci boka ne ma ban ma mallamai na ba saboda mi saboda sunan boka yanzu ba kowa ke yarda da shi ba tunda an kawo ayoyin shirka da komi yanzu sun ji wuta na'am sai suka ce to mallan boka ƙarya ta mallan ya ce Allah Na'am.
gudana shi ko boka ya ce a akwai aljani to ya za a yi da kahirci da musulunci su game wuri guda jama'a Eh?
bai yi wa ayyuwa to wasu bokaye na wasu kuma da suna addini suke aikata sa sai yan krim kenan ashe ana taimakawa da mallamai ana hallaka al'ummomin musulmi na'am domin wanda ya ɗauki miliyar goma ko ɗauki wasu kuɗi na al'umma an ka ba wani mallami da sunan mallamta ya yi addu'a kuɗin nan su ɓaci shari'a sai lahira ƙasa ta shiga cikin bala'i wanga ba aikin Allah na shiga wanga shiɗani na gaskiya ina fata ana fahimta ta wannan bismi dini kenan ina fata ana fahimta ta misali kuma daga cikin krim malami wanda zai zo da sunan addini kuma ya bata akidar mutane wanda ya kamata ya nuna ma mutane tauhidi tauhidi na'am sai ya zo ya koya ma mutane abin da ba tauhidi ba kana fahimta ta sai yan krim yanzu misali malaman da ba su fito su faɗi gaskiya saboda mi saboda tsoron abincinsu zai tsaya to kaga waɗanda ba su iya koya mutane tauhidi duk mallamin daga jin tsoron abincin shi ya yanki duk mallamin da ke jin tsoron a ce an kama shi an kashe gidan kasu duk mallamin da ke jin tsoron a kashe shi kuma yayi shi yana koya mutane tauhidi na fa lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun to kaga wanga mallami bai iya kawo canji a cikin al'umma gaskiya ina fata ana fahimta ta duk mallamin da za a cewa da shi ake raba abinda an ka yi na cuwa-cuwa wannan mallami bai iya kawo canji a cikin al'umma sasa yan krim kenan wanda da shi aka haɗawa a yi ɓanna wannan mutum bai cancanta a ce da shi za a kawo gyara ba ina fata ana fahimta ta to al-ijraru bismuddin isa yana da yawa mu dan taba waɗansu wurare kuma musamman irin fannonin saboda da sunan addini ana ɓanna mai yawa yanzu za ka ga waɗansu mutane suna da awar jihadi to sai ka iske sun ɗauki bam sun je sun tayar a cikin masallaci ana sallah asuba yanzu abinda za ka tambaya shin mutumin da ke samun sallah asuba a masallaci ha? wannan mutumin yanzu shi za a zuwa a sama bam ko a ɗauki bindiga a kashe shi kuma a ce jihadi aka yi
wanda shi shahadi ne to shi ne a jihadin da muka tambaya tun da mu abinda mun ka sani yanzu a jihadi tsakanin musulmi da kafiri ne amma wanda ka zuwa jami'in sallah asuba yana da kokari cikin musulmai kwarai sai aka zo sai aka kashe shi kuma sai aka ce jihadi ne ake yi kaga banna ce ake aikatawa da sunan addini mutumin da zai cewa yana aikin addini zai kafa daula ta addini amma zai zo ya iske mutane musulmi masu sallah ya bincika in akwai wanda kabila su guda sai ya bashi sai ya kashe saura ya bincika in akwai mai jin yaren shi sai ya bashi sai ya kashe sauran ko da suna sallah tana yiwa mai jin yaren nan nashi ko dan kabila ta bai ma sallah yanzu wannan da gaske na ko addini aka yi ma aiki ko ko dai yare ko yare ko ko kabila ce ake ma aiki wannan abubuwan ya kamata masu tunani su tsaya su yi tunani bisa ga wannan al'amari na'am paske shi addini cewa an kai kai kace jihadi za ka yi jihadi kuma za ka kashe kafiri to ka zo ka iske mutane na sallah sai ka bincika sai ka samu wani shi jinin ku guda kabila ku guda sai ka ware shi gehi sai ka kashe masu sallah ko ku ka bincika ka ji mai jin yaren ka sai ka maida shi gehi sai ka buɗe masa wurin huta masu sallah yanzu wanga aiki addini na akai da suna addini na akai wanga ko ashe ko addini Allah na akai ma aiki kaga bismiddini da ake aikata wannan banda sai yan krim waɗanda suke laƙewa ga addini su kare wata manufa na'am wadda ba ta addini ba ina fata an fahimce ni yanzu kaga misali kare manufa wadda ba ta addini ba za ka iske akwai mallaman da za a kirkiro wani furoji daga majalisar ɗinkin duniya ko daga union european a hiddo kuɗi a ba kowa shi ci yan society civil a ba su nasu eh, ma- masu jagoranci a ba su nasu sannan a zo ga mallamai su ba a ɗan musu nasu to yanzu ana so a yi tallan wani abu ne sai a zo to su mallamai da ayoyin qur'ani ake so su tallata wannan abu su ko waɗanda sun kai turanci ana son su zo da sunan sensibilisation na'am su waye ma uwayen su kai da kakakin nan su da sauran wawa- wawaye mallamai wanda busan komi ba sai a zo a yi tallar zina da luwaɗi da ayoyi yanzu Allah zai komawa yaron majalisar ɗinkin duniya Allah zai komawa yaron union european Allah zai komawa kar- wato ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasal- alihi wasallam da su za a tallaban na kahirai kai da ya kamata kai musu wa'azi ka ce musu kahirai ku dawo zuwa ga Allah fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin kai da ya kamata ka ce ba kahiran America da na Rasha da na duk duniya su zo su bi Allah kai ne za a ɗauko kuɗi a baka ka tahi ka sa ƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da suna addini ka yi tallaban nasu ya kamata mu tambaye kanmu ko kuma a tallata wani farti da suna addini sawa'an farti ne na gwamnati ko na 'yan siyasa za ka iske wani malami shi in dai yana tare da 'yan adawa to zai yi ƙoƙarin ya tallata fartinsu da sunan addini ko ya kare ɓannar da suke yi ko ko ya tallata fartin gwamnati da sunan addini ko ya kare ɓannar da suke yi a ba sa ka ka- kare kowa ba abinda ake so da kai kai wa'azi ka faɗi kaza bai da kyau ina fata an fahimce ni in dan adawa ya aikata shi gare shi ta kare in gwamnati ta aikata shi ko dan fartin gwamnati na kai dai babu ruwanka kakka tallata addinin Allah da sunan fatin wani domin za a gane cewa kai ga inda ka karkata ita ko gaskiya ta Allah haka da take direct gaskiya.
don shi Allah bai tsoron kowa Na'am.
Allah ya san kowa bai bukatar kuɗin kayan miya gidan kowa Na'am.
kuma babu wanda isa ya kai mai hari kuma ya san kowa na'am to menene me zai sawa Allah shi magana da za ta zama karkashin wani mai kuɗi ko wata gwamnati kaga wannan ta'addanci na bismillah akwai masu tallata manufofin waɗansu kamfuna da masu kuɗi da sunan addini shi ma wanga sai yan krim sai yan krim isa yanzu zaka iske wani kamfani ya zo da wata banna zai shigar da ita cikin ƙasa sai a nemi waɗansu mutane su masu malamai su ja ayu su tallata cewa wannan abin daidai ne kai ƙarshen ta mutanen ga baka san su ba baka san wanda tsarin ga shike ba ba a ma gaya ma ba kai dai cewa dai an kai kamfani na baka san aikin shi ba kawai bai ma zo ya zama da ba ko ya zo kawai ka zo ka tallata ka ce addini ma haka ya ce waye saka wannan waye saka tallata manufofin waɗansu masu kuɗi da yawa daga cikin masu kuɗi in sun ka gawurta kafin ce ni sai suna ganin ya kamata a tallata manufofinsu da sunan addini sai ka iske malami yana tallata manufar wani mai kuɗi kuma bai taɓa wani mawdu'i wanda zai taɓa wane da wane da wane da wane daga cikin masu kuɗi shi yanzu Allah subhanahu wata'ala shi zai komawa yaron masu kuɗi ya zamanto duk abin da suka so shine Allah zai bi kaga tallata manufofin wani mai dukiya ne da suna addini wannan kuma ba yadda za a yi a ci nasara akan karkashin wannan sai yan kirim na'am domin shi Allah cewa ya faɗi abin da ya ci in an ka faɗi abin da Allah ya ce wanda ya ga dama aiki shi yi wanda ya ga dama shi bari kai ma wanda ka kuɗin kai kokari kai aikin don in ba kai ba in ka tai kana gane kuɗin ka lahira ba ci abin da an ka ce kenan gaskiya to kai sai ka ce a'a za ka tallata shi yasa kuke ganin akwai malaman da an san suna tallata manufofin waɗansu mutane da suna addini ina fata ana fahimta ta to yi- me yake- me- sassa yan krim lokacin da mutum zai to ya tallata manufofin wata ƙabila da suna addini yahudanci addini ne wanda an sha makance shi sai ba yahudi wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara paske shi ba addinin yahudanci sai kana jinsin ba yahudi an gane ko kuma sai kuma sai ka yarda da manufofin yahudancin kuma ka shiga addinin shi kuma addinin musulunci Allah ya ce alhamdulillahi rabbil rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin imanite gaba ɗaya kowa da kowa to sai wani ke son ya tallata manufar wata ƙabila da sunan mi da sunan addini to idan ya zo ya ce dam abubuwan da ke haɗa mutane abubuwa ne guda biyu manya ƙasa addini addini to idan mutum ya zo ya tallata manufar wata kabila da sunan ad- da sunan kabila to ai ya hito hili wanda duk ba dan wannan kabila ba sai shi sai shayi na'am to shi yasa yanzu waɗanda suke son su laɓe ga hannun addini tunda shi addini ya haɗa kowa in an ce addini kowa zai shigo to sai a ce aikin addini za a yi sai a tattaro mutane sai an taɓa tahiya sai a gane manufofin wata kabila ne ake son a tabbatas tabbata sun na'am
mutumin da zai tallata addini da sunan wani yare shi idan za a yi wa'azi da yaren da shi ka ji ko ko da yaren shi to ya yarda da gaskiyar nan da an kawo gaskiya ce
amma amma idan ba da yaren da shi yake magana bane to bai yarda cewa wannan magana gaskiya bace na'am to kaga ana tallata manufofin wani yare ne da sunan addini addini na'am sasa yan krim ina fata ana fahimta ta to duka waɗannan akwai mutumin da duk malamin da zai yi magana in dai ba da yaren shi zai faɗin wannan magana ba shi bai da cewa gaskiya ba ce to kenan ya an kai ita gaskiya in ta shiga da wani yare ta koma gaskiya in ta koma cikin wani yare ta koma ba gaskiya ba hakikatan ko Allah ne ake nema da wannan aikin sa sai yan krim to shi yasa da yawan waɗanda suke ɓoyewa ƙarƙashin addini suna son su cimma waɗansu wani fofi Allah subhanahu wata'ala ya san kowa wallahi tallahi billahi al'azimu Allah ya san kowa ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance bai bar mutane a zamna rudud lokacin da ga aya ta sabka zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Qur'ani na sabka ne sai ana mamakin sun je wajen yaki Uhud suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fiyayyen halitta ko ba haka ba su kuma su ne fiyayyin sahabbai a duniya amma kuma sai ga su an zo yaki yakin Uhud an samu matsala sai Allah ce a'a ya daga cikin dalilan da suka sa don Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum lokacin da musiba ta same ku kuna ganin ku akan addini ku kun abka musu mislaiha lumkin biyu dinta qultum anna hadha kun ka ce ya an kai an kai haka muna akan addini muna da aqida ingantattawa ya ga muka in mutun na da aqida bai samu matsala ai in kana da aqida nan ma zaka zaka jajircewa su kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sabai kuma a ce an yi mana wanga kana aiki qul huwa min indi anfusikum Allah ce ka ce daga wajen ku ya taso wadansu malamai suka ce saboda min indi anfusikum ku kuka nema a wancan lokaci cewa lokacin da an kaso a saki an kama mutum saba'in an kashe saba'in to saba'in din aka ce musu a kashe su suka ce a a sake su Allah ce to in an sake su fa za su kashe muku kuma mutum saba'in kun ka ce kun yadda kenan min indi anfusikum akwai asar da suke nuna wannan waɗansu malamai suka ce amin indi anfusikum kun kun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi muku alƙawalin za ku ci wala qad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون المهم dai in wancan asarkin ya tabbata ai babu matsala cewa su sun ka yarda za a kashe musu mutum 70 to sai kaddara ta zo suka saba sai an ka kashe musu mutum 70 kenan sai zaman to sababi na cikin sababi to daga ciki sai Allah yana jan hankalin masu imani ayoyin suratul Ali Imran musamman yakin Uhud sun fayyace abubuwa da dama Allah ya faɗi dalilan da yasa ya farlanta jihadi kuma daga cikinsu sai Allah ya ce ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabith min at-tayyib ko hatta yumayyiza alkhabith min at-tayyib Imam Hamza da Imam al-Kisai da Imam Khalaf da Imam Yaqub su suka karanta hatta yumayyiz dan kakkaji yumayyiza kaza buru kace kaza kaza kaza kaza Allah ba zai bari ba sai ya tantance mutane me yasa domin an ka zo wajen yaki ko an ka zo lokacin da al'amari zai kankama lokacin da za a san wa yake yi da gaske wani ne ba da gaske ki ba idan babu yaki ya za a yi a gane munafiki da wani ba munafiki ba idan uzuri bai fado ma a rayuwa da lura ta taso ma mutane su waci mutum guda shi tsaya ko biyu ya za a yi ka gane su wane ne suke tare da kai da zuciya guda su wane ne ba tare da kai da zuciya guda suke ba Allah yana son ya tace na to tun da ko ana son a tace sai Allah ya bayyana munafiki gashi nan mai imani gashi nan mai karfin imani gashi mai imani sako-sako gashi hatta yumayyi sai Allah ya bambanta kuma Allah subhanahu wataala alƙawari na ɗauka ce bai bari sai ya bambanta kuma ya bambanta ko a kowane lokaci kuma sai Allah ya bambanta waɗanda su addinin za su yi ma aiki ko ko za su shigo ne da suna addini su yi ma addini ta addanci na fata ana fahimta ta shi yasa kake ganin da yawan mutane suna tunanin za su iya ɓoye manufofinsu kana fahimta ta amma cikin aiki da mu'amala da yau da gobe Allah subhanahu wataala ke bayyana menene suke nufi menene suke nufi domin mutumin da ya ɗauki makami ya je iski musulmi na sallah ya ciccire waɗansu mutane waɗanda yake so shi sai ya kashe sauran kuma sai ce aikin addini yake yi kaga dole sai Allah ya bayyana shi mutumin da yake ce a'a shi an ka faɗi magana sai ce a'a to ai shi ba su hatta da intellectual suna da irin wannan matsala zaka iske duk mallamin da zai wa'azi da yare na cikin ƙasa in dai ba da faransai bane za a yi wannan wa'azi shi bai da wannan wa'azi ba paske shi mi shi abin da ɗauka dole wa'azi bai kai wa'azi sai an yi shi da faransai ko da angle wa ya gaya maka to ai shi qur'ani ma bai sauka da faransai ko da angle ba shi ma baka yarda da shi idan ka ce dole da yare za a kallo shi qur'ani an ce ai traduction shi a isar da shi zuwa ga al'ummomin duniya to idan mutum ce to shi bai yarda ba sai wa'azin da an kai da yaren shi to ka ce qur'ani mana in kuma balarabe ne yace to shi bai yarda ba da musulunci saboda qur'ani da larabci na da laraba da Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ana da yare kusan linguistic da suke ba da labari yare 6,912 suke cewa wadansu kuma suna kashe 6,900 da har zuwa abin nan ko 7,000 ne almuhimmu da yarukan da ake da su a duniya game da suke lissafi suke faɗa to kaddarta shi da qur'ani da larabci aka saukar da shi to in kuwa ce a shi bai yarda da abin da qur'ani hudu ba saboda shi ba balarabe bane kenan sai an saukar da qur'ani 6,000 da wani abu kowa sai Allah ya sauka mai nashi Qur'ani ko ko kakana za a yi wa harka ita gaskiya gaskiya ce ko da wani yare aka faɗe ta gaskiya ce Na'am.
ko daga wace kungiya ta fito gaskiya ce Na'am.
domin lokacin da kake cewa baka karɓar gaskiya baka yarda da gaskiya ba sai ta dace sai da yarenka kenan kai abinda kake nufi yarenka yahi qur'ani daraja tunda an faɗi abinda Qur'ani ya faɗi amma da bayanan ka ne baka yarda ba kenan kai yaren ka ma ya Qur'ani ko ko in wanda ya kwaɗi shi dan kabila kana kenan kabila kama ta yi Qur'ani tunda mi tunda abinda Qur'ani ya faɗa an ka faɗa sai ka ce a wanda ya kwaɗi ba dan kabila kana ba kenan kai ba wai Qur'anin kaka mutumtawa ba kai eh, kabila kace kake mutumtawa Qur'ani ya faɗi magana ko gaskiya ta bayyana kace a adiba a gani mutumin nan dan kungiyar kana kenan kai kungiya da suna addini aka kafa ta amma kana ganin kai kungiyar ka ta yi Qur'ani da sunna muhimmanci a gare ka ko baka faɗa ba haka ne abin shiki an ka faɗi gaskiya aya ta Qur'ani suka ce a adiba a gani mutumin can dan jihar muna ko dan garin kuna ko dan gidan muna kenan gidanku da jihar ku sun yi muhimmanci da gaskiya sannan in an ka ce a ɗibi wagga to wani na zai karɓar gaskiya kenan duniya a faɗa mishi Babu.
tunda babu wanda bai da ƙasa No.
in kace sai ɗan ƙasar ku babu wanda bai da ƙabila kowa shi na da ƙabila Gaskiya.
babu wanda bai da gida kowa shi na da gidansu to in kowa ce bai karɓar gaskiya sai ɗan sai in ɗan gidansu na hodi ko ko sai in shi ya hodi don akwai wani shi in ba ma shi hodi ba bai yarda ba kenan muna da mutum miliyar turawa suka ce 7 miliyar de voisins akwai wani abu da ake yi eh, RFI mutum miliyar bakwai sun kace a bisa doron ƙasa a lissahin su to in kowa ce bai karɓar gaskiya sai wanda ya hodi kenan sai an samu gaskiya miliyar bakwai Na'am.
shi ne haka mutane suna bata maka su lokaci suna zuwa da waɗansu mashari'a makhfiya amma da sunan addini dole na a tsaya sai an yi ma addini gaskiya da gaskiya Na'am.
Allah kai mu mai kyau Amin, amin.
to isa ina ganin bismiddin eh, kirimkin da ake yi yana da yawa Yana da yawa.
eh, masu tafiya da sunan addini su kirkiro wasu proje proje karshen ta ma wani proje na turawa ne da yake son a kawo ta banna a kasashen musulmi sai a sanya mai sunan kasashen musulmi ka san yanzu suna yin irin wannan eh, system kin wannan dubara da suke yi ka san yanzu ana iya canza ma eh, eh, ƙarya eh, suna ana ganin kamar wani abu na ƙarya ita ta a ƙarya ko suna dubu ɗari da an ka canza mata ita ta a ƙarya Gaskiya.
kamar kasan mashaya giya suna ce mata a kawo ruwa to eh, in sun ce a kawo musu ruwa to shi kenan giya sai ta koma ruwa ka ko dauki mutane musu abin da suka yi ba muka Allah ya kyauta Amin, amin.
bismiddin da sunan addini akwai krim da dama da ake aikatawa da sunan addini Na'am.
ina fata ana fahimta ta to eh, wannan lukta sai aladdin akwai wanda ake yi kuma addini ake yi ma kana fahimta ta akwai wanda ake yi addini ake yi ma duk kafirran duniya kaf suna yaƙa addinin musulunci shi yasa suna ƙoƙarin nuna addinin musulunci ba addini ne na gaskiya ba kana fahimta ta sai ana ƙoƙarin hargitsa hankulan musulmi game da addinin musulunci wannan kirim na wanda aka yi ma addinin musulunci kuma duk wanda a bisa wannan aiki sai ya fa- sai ya in bai tuba ba wallahi sai ya faɗi gaskiya gaban Allah mi ki nuke fi nufi Na'am.
yanzu in ka duba ana bata suran musulunci a cikin a cikin kasashen musulmi a cikin a duniya A duniya na'am.
sannan ana kokarin krim a yi ma addinin musulunci ta'addanci sai a mai da addinin musulunci zuwa ga son ran waɗansu mutane ko ko ɓata kwakwalen waɗansu mutane bari in baka misali Na'am.
yanzu al-islam shine addinin Allah al-qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abinda an ka fitar daga cikin su ingantacce ala fahmi salafis salih ko ba haka ba Na'am.
to yanzu sai an ka kirkiro wasu abubuwa an ka ce al-islam al-nigeri wai islam na ƙasar niger Mm.
islam al-nigeri Mm.
musulunci na ƙasar najeriya To.
al-islam al-amriki ka fahimce ni wanda yan shi'a su suke yawan amfani da islam al-amriki wai zagin saudiya suka yi saboda tana da alaka da kasar america irin mu'amala ta fiddo mai da kasuwanci su kuma suna da alaka da rasha amma ba a cewa islam ar-rusi suna su islam ba na rusiya ba ne duk abubuwa ne na tamwihat al-muhimmu zaka ji an ta al-islam al-niger yanzu in an ka ce niger tana da nata musulunci kasa nawa muke da su bisa doron kasa kasa 190 da wani abu a fadar majalisar ɗinkin duniya to kenan yanzu musulunci ya rarraba gida 100 da wani abu to amma sun aka yi abugar da hankulan mutane al-muslimuna fi niger musulmin niger musulmi su suke bambanta amma musulunci tun da tun aza duniya gaba ɗaya musulunci gudana sai dai shari'a ta bambanta Gaskiya.
to kaga wannan yana daga cikin abin da ake kokarin bugar da hankulan mutane akan shi saboda a rarraba musulunci a ce musuluncin wane musuluncin wane musuluncin kasa kaza musuluncin kasa kaza ya kamata masu da'awa da ɗalibai su yi hattara da wannan Na'am.
saboda mi saboda idan aka mai da musulunci na wata ƙasa sai ka iske gaskiyan ma ana ganin ta wata ƙasa ce yanzu za ka ga misali wani duk yadda zaka kawo matsala kai bayani in dai ba kasar da ya yarda ba da ita ko ko jami'ar da yayyo karatu ko ko jami'ar da shigarin can da ake samun ilimi to shi bai da karatu ba kada fahimta ta shi jami'ar da yayi imani da ita ko yayyo karatu ko ko kasar da yayyo takharruj to ita take da muhimmanci gare shi ya karbi maganar ta ba wai gaskiyar ta sha mai kai ba to ina zan ce kuma addinin musulunci kaga wannan duk hayaniya ce نعم ina fata ana fahimta ta to don haka wannan ya kamata mu gane eh, ijram da ake ma addinin musulunci akan karkashin wannan abubuwa siffanta addinin musulunci da ta'addanci kaga wannan ta'addanci ne sannan siffanta addinin musulunci da al-islamul mutawwar al-mutawwar daga tsawara yutawwiru tatwiran a sa abu ya ci gaba an samu ta asini daga at-tawru abinda an kabi mataki mataki alam tarau wato kaifa khalaqa Allahu eh, sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala wallahu eh, abin nan malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara Allah ya halicce ku atwaran mataki mataki to sun kace al-islamul mutawwar wai musulunci za a ci gaba da shi ma'ana musulunci kamar abu ne wanda yake da bukata a ci gaba da shi a yi sensibilizan musulunci a ƙara shi Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ce ya cika addini sai wani yanzu ya kirkiro islamul mutawwar tatwirul islam za a yi tatwirin musulunci daga ina kai ko ka samu wannan ka tsawara musulunci waye ka maka wannan musulunci addini ne cikakke ya riga yayi bayanin komai ina fata ana fahimta ta abin da ya maka saura in za ka bi ka bi in ba za ka bi ba ka bari شكرا ina fata an fahimci نعم to al-ijram eh, game da abin da ya shafi eh, eh, addini musammayat waɗanda turawa suke sama musulunci al-islamul mutatarrif musulunci mai tsanani kana fahimta ta ba musamman mai ake nuna musulunci mai tsanani ba don addinin da musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ba eh, addini ne mai sauki توكي مسكيا Allah da kan sha faɗi wannan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj sannan wuya wuya ka san wuya ko ai an ce wuya نعم ko ba haka ba نعم أدعو.
to bahaushe ce wuya fartinki bai da kowa ko ba kadan bane نعم wuya ga sa maza wuce mata wuya ko da magani ba daɗi to farti na wuya ban taɓa jin mutum guda cikin shi ba duk wanda ka gani duniya gudun wuya da shi kai نعم ko ba ka nuna ba Gaskiya.
to yanzu mutum miliyar ɗai da mutum miliyon ɗari takwas gaban addinin musulunci ga tsarinsu ko lissahinsu to yanzu duk mutum miliyar ɗai da mutum miliyon ɗari takwas su zaɓi wuya ni ban taɓa ganin mutum guda ba wanda ya zaɓi wuya a rayuwata dai ina biɗa shi wallahi ban gani shi ba نعم wuya dai gata to kuma sai an ka ce mutum miliyar ɗai da mutum miliyon ɗari takwas sun zaɓi wuya Eh?
نعم kaga hankali bai karɓar wannan don haka wannan zancen al'islamul ghali al'islamul mutatarrif al'islam al-mutawwar al'islamul qadim wai musulmcin da ya wuce shi yasa waɗansu daga cikin suka ce ai qur'ani a ce dai fase wai an wuce qur'ani wace irin gigita ce wagga wani irin rashin hankali da kace an wuce qur'ani wani na wuce qur'ani constitution nawa an ka kone an ka canza shi qur'anin shi na nan ya an ka an ka wuce qur'anin kuma shi na nan shi bai canzu ba
مسكيا to duka masu da'awa su yi hattara da mustalahat na gharb da dama an kirkira suna saboda in suka yi zurfi ya de institute institute akwai kuma university waɗanda su a musuluncin na aka karatu kuma da larabcin za a karatun shi kuma za a ba da manya-manyan diplom wani bi ma har kasashen musulmi suna zuwa su yi karatu cikin jami'o'i su matsayin musulmi na har su yi doktora cikin kowane fanni na musulunci tafsiri ne qur'ani ne hadisi ne fiqhu ne shari'a ce tarihin musulunci ne su ce su musulmi ne ko ina su shiga su yi karatu in sun kare su je su shirye wa mutane bala'i le manya manyan institute suna nan university university waɗanda ana karatun musulunci ma a yanzu suna ba da diplom suna nan yadda za a yi a kirkiro ababen da za su rikita mutane shi yasa waɗannan musammayat kamar masu karatun littattafai su rinka hattara al-islamul amriki ko al-islamul lil- lil- eh, as-senegali ko mm, wannan duk hayaniya ce musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi guda ne don haka kada a laɗe da suna addini a je a aikata waɗansu abubuwa da ba su dace ba wallahi in mutane ba su san ka ba na rantsi da Allah Allah ya kowa sanin ka walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid musulunci ba wasa bane kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi karkin karkashin ya zama na karkashin wani kowane ne shi in kana bin Allah ka bi Allah Allah ya yi karhin a ce duk abin da zai hukisi ya dace da abin da wata ƙasa ta kaso ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani mallami na'am saboda akwai ɓanna da aka yi wasu suna ganin su ba su karɓar gaskiya in ba su suna ganin ba su bismillina amma ɓanna ce suke yi su zo su eh, nuna su suna gaban shari'a to mutumin da yake ganin an ɗauke mishi sallah an ɗauke mai zakka an ɗauke mai ibada kuma da suna addini yake yin wannan aikin mutumin da yake ganin a'a shi yana iya yin zina amma ba zina ce yake yi ba yadda khidr ya halatta gare shi ya hita cikin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne shi ma shina iya hita cikin shari'a ta addinin musulunci ya rinka zina da 'ya'yan mutane ya sha giya ya kuma ya ce wai duk addinin musulunci na ya za a yi kai ka zamanto kai kana gaban dokokin Allah subhanahu wa ta'ala waye kai mi ka karanta su annabawa har su mutu suna bauta ma Allah kace kai ka kai yaqinin da wa abudu rabbaka hatta yati kal yaqini ka kai matsayin da ba za ka bauta ma Allah ba wannan so kibru su ne duk wanda ya bi wannan mutane halaka zai yi dan haka Allah za a bi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Isa maudu'in mu an nuna mini lokaci yayi cikin al-ijram goma din nan da mun ka zano ina ganin yau guda dina an ka samu aka gabatar aka samu ba komi sati mai zuwa in Allah ya kai mana da kilan doli a dan jajja su koda talhisin su za a yi ka karatun yayi tsawo kwarai amma dai tana yiwa dai mu bi su a hankali insha Allah ta'ala muka abinda hali zai bayarwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah ƴan uwa mun saurari karatu daga bakin ashek Allah ya Amma amfana da jirin mu malamai.
abin da malam ya karanta da mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان amin واجعلنا من الراشدين amin اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين.
الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين.
ولنبيك بالرسالة آمين.
وماتوا على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين.
وعافهم وعف عنهم آمين وأكرم نزلهم آمين.
ووسع مدخلهم آمين.
واغسلهم بالماء والثلج- بالثلج والجل- والبرد والماء آمين.
ولكن من ذنوب الخطايا كما ينقصب العبد من الدنس آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب آمين.
لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما آمين.
باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين